سماعون للكذب اكالون للسحت فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله الله يحب المقسطين waɗannan Yahudawa masu yawan sauraron ƙarya ne, masu yawan cin dukiyar haramun ne, kamar riba, don haka idan suka kawo hukunci wurinka ya kai wannan manzo, ka yi hukunci a tsakaninsu idan ka ga dama. ko ka ƙe yin hukunci a tsakaninsu idan ka ga dama. An ba ka zaɓi tsakanin lamuran biyu, idan ka ƙi masu hukunci a tsakaninsu, ba za su iya cutar da kai da komai ba, Yan kuma za ka yi hukunci a tsakaninsu, to ka yi da adalci, duk da cewa su azzalumai ne kuma abokan gaba. Hakika, Allah yana son masu adalci a cikin hukuncinsu, ko da kuwa waɗanda ake wa hukuncin abokan gabar mai hukuncin ne.